Hosiya Sura goma Isra'ila kuringa ce mai yaɗuwa, ya fitar da ’ya'ya wa kansa; yayinda ’ya'yan suka ƙaru, ya gina ƙarin bagadai, da ƙasarsa ta wadata, ya yi wa keɓaɓɓun duwatsu ado, zuciyarsu masu ruɗu ne, yanzu kuwa dole su ɗauki laifinsu, Ubangiji zai rushe bagadansu. ya kuma hallaka keɓaɓɓun duwatsunsu, sa'an nan za su ce, Ba mu da sarki domin ba mu girmama Ubangiji ba, amma ko da ma muna da sarki, me zai yi mana? Sun yi alkawura masu yawa, suka yi rantsuwar ƙarya da kuma yarjejeniyoyi, saboda haka ƙararraki suka taso kamar ciyayi masu dafi da aka nome a gona, mutanen da suke zama a Samariya suna tsoro, saboda gunki maraƙin Bet Awen, mutanensa za su yi makokinsa, haka ma firistocinsa matsafa, waɗanda suka yi farin ciki a kan darajarsa, don an ɗauke ta daga gare su aka kai ta zaman bauta. za a ɗauke shi a kai shi Assuriya kamar gandu wa babban sarki, Efraim zai sha kunya, Isra'ila zai sha kunya saboda gumakan itacensa, Samariya da sarkinta za su ɓace kamar kumfa a bisa ruwaye, za a hallaka masu jarai kan tudu na mugunta, zunubin Isra'ila ne. ƙayayuwa da sarƙaƙiya za su yi girma, su rufe bagadansu, sa'an nan za su ce wa duwatsu, Ku rufe mu, ga tuddai kuma, Ku fāɗo a kanmu, tun daga kwanakin Gibeya kun yi zunubi, ya Isra'ila, a can kuwa kuka ci gaba, yaƙi bai cimma masu aikata mugunta a Gibeya ba? Sa'ad da na ga dama, zan hukunta su; al'ummai za su taru su yi gaba da su don su ɗaure su saboda zunubansu da suka riɓanya Efraim horarriyar karsana ce mai son su suka. saboda haka zan sa karkiya a kyakkyawan wuyanta, zan bi da Efraim; dole Yahuda ya yi noma, dole kuma Yaƙub ya ja garman noma, ku shuka wa kanku adalci, ku girbe ’ya'yan jinƙai marar ƙarewa, ku kuma nome ƙasar da ba a nome ba, gama lokaci ne na neman Ubangiji, sai ya zo ya zubo adalci a kanku, amma kun shuka mugunta, kuka girbe mugu, kuka ci ’ya'yan ruɗu, domin kun dogara da ƙarfinku da kuma a jarumawanku masu yawa, hayaniyar yaƙi za tă tashi gaba da mutanenku, saboda a ragargaza kagaranku, kamar yadda Shalman ya ragargaza Bet Arbel a ranar yaƙi. sa'ad da aka fyaɗa uwaye tare da ’ya'yansu da ƙasa Haka zai faru da kai, ya Betel, domin muguntarka ta yi yawa; sa'ad da wannan rana ta zo, za a hallaka sarkin Isra'ila ƙaƙaf.